من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka matani na littafin ashimawi wanda fadilatu sheikh abdulbari al-ashmawi al-rufa'i ya rubuta a darasinmu na baya mun yi magana dangane da abubuwan da suke warware alwala domin da su ne malam ya buɗe wannan littafinsa da shi abubuwan da suke warware alola a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu shiga sabon babi wanda yake magana akan ruwa wanda ya cancanta a yi tsarki da shi tsarkin hadasi ko tsarkin kabasi da babu wani babi na musamman ko wani babi sabo a ƙasamil babu a ƙasamil milmiya, babin kashe-kashen ruwaye allati ya juzo min alwado wanda ya halatta a yi alola da shi bi ma'ana ruwan da ya halatta a yi alola da shi ko ruwayen da ya halatta a yi alola da su ina ba ta gane sai fara ambaton mana alola saboda kine mataki na farko amma ruwan da ya halatta a yi alola da kifi ya halatta a yi wankan janaba da wankan haila ko wankan biki ko wankan shiga musulunci da shi kuma ruwan da ya halatta a yi tsarki na bawali ba haya ko wadiye ko maziye da shi ke to amma ya karkata zuwa ga alola saboda wannan alolan ita ce kamar mafari daga cikin ayyukan ibada ilam waffaqaka Allah ta'ala ka sani ya kai ɗalibi ko mai sauraro ko mai sha'awa kuma ina maka addu'a Allah ya yi maka muwafaƙa ka gane abin da ake so ka gane annal ma'a ala ne lallai ruwa ya kasu kashe biyu ruwa gaba ɗaya ya kasu kashe biyu a shari'ance makhluqin wa gairi ruwan da ya gauraya da wani abu da kuma ruwan da bai gauraya da wani abu ba fa amma gairul makhlut amma ka ga ruwan da bai gauraya da wani abu ba yadda Allah Ta tabaraka wata ala ya saukar da shi haka yake fa huwa tahur wannan ruwa mai tsarki ne babu kokonto Wahuwal maul mutlak kuma shi ne ruwan da ake kiransa sakakke abinda ake nufi da alma'ul mutlaq shi ne ruwan da baya da wani ƙaidi babu wani abu wanda ya mannu da shi ruwa sakakke daga wajen Allah ko halittar Allah ta baraka wa ta'ala wannan ruwa alma'ul mutlaq yajuzu minhu alwudu shi ya halatta ayi alwala da shi kuma shi ya halatta a yi wankan ibada ko ayyukan ibada da shi sawa'un nazala min sama shin wannan ruwan daidai ne wanda ya sauko daga sama ne bi ma'ana ruwan sama to ruwan sama ruwa ne mai tsarki kuma an ce a wani kauli ruwan sama shine asalin ruwa tunda Allah ya ce wa anzalna Mina as-sama'i ma'an tahura Lallai muka saukar daga sama ruwa mai tsarki to a cikin aya Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ruwan